kafa yau an waye gari yan kwallon kafa a cikin ɗari wajen 90 kalar da suke turai duka yan kudu ne in ka duba ko da duka teams mu super eagles golden eagles in ka duba wajen kashi 70 duka yan kudu ne kuma amma in ka duba ita kwallon kafan nan fa abun yawan jama'a ne population duk gunda akwai mutum da yawa ya kamata akwai yan kwallo da yawa to sai muka duba muka ga menene matsalan wani abu akwai wani abu akwai matsala yawanci an kwanta duka masu dan hannu da shuni sun sa wa gwamnati ido ba za a sa wa gwamnati ido ba ya kamata a ce yanzu a kanon nan akwai academies na kwallon kafa ba su gaza dubu ba kowa ya yi ta yi za ka taimaka wa yara na dan anguwanka kuma za a zo wani guza a haɗu za ka ga sai ka ga na tabbata a nan najeriya a nan arewacin najeriya muna da ronaldo hmm. muna da messi muna da neymar amma har yanzu watakila yana can yana faskare ko kuma yana can yana yawo a wani yana yana yana yana yana kalare ko kuma yana sara suka to inda akwai irin dama irin wannan wanda muka zo muke ayi a can ayi a can na tabbatar da duk za su fito kuma za su zama yanzu ka duba kamar irin su Amin Musa mutum daya amma in ka duba wanda yake taimaka suna da yawa to yanzu ka samu irin shi kamar guda goma kawai a Kano ai zaka ga abun ya canja sosai so da za mu dinga fada ta farin ciki fada ta positive eh, competition da arewaci da kudanci yawa saboda in mun katina da an yi su eh, lokacin su a biyo labels din nan lokacin su eh, raka rovers lokacin ran chesbis in ka duba kasan yadda ta yake balance ko ina ana jin amma yanzu arewacin najeriya mun yi kasa to kuma ba za mu sa gwamnati kawai ba dole mu zo da mu muka fi yawan jama'a insha Allah muka yi haka za a zo kana ganin super eagles ga 50-50 wata yan arewa sun fewa a ciki kuma za ka zo ko ina ka duba a duniyan nan za ka ji dan arewa to kaga a matsayin mu na yan Najeriya mun kawo abin da zai daɗa haɗa kan kudu arewa kowane fan Najeriya ta fannin kwallo daman kwallo ai dace eh, shine dai babban burin kwallo saboda haka <laughs>